لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الخلود والدين أما بعد السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته ayyuhal yau cikin ikon Allah mun shiga rana ta 24 daidai ga watan Ramadan shekara ta dubu da da kuma arba'in da ɗaya a cikin baka sha bakwai daidai ga watan biyar dubu biyu da ashirin to alhamdulillah za mu tashi aya ta mai da sittin ne daidai amma kafin kamar da aka saba za mu ji tambayoyin da muke da su Allah ta ba mu ikon amsawa daidai da kuma samun lada kan haka ya rabbal alami ah, mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ni ce nake zaune a gida tare da iyayena da 'yan uwana amma idan muna tare da su ana hira nakan fuskanci tsangwama daga gare su sai na rage shiga cikin su saboda abin yana bata min rai har ta kai ta kawo idan ina ibada sukan ga kamar ba don Allah nake ba saboda haka sai na rage yi a inda suke babban bakin ciki na malam a nan shi ne hatta mahaifiyata ganin zargina take yi a kan ibadata haka nake ta fama tun yarinta har zuwa yanzu don Allah malam ka bani shawara mai ya kamata na yi saboda ta ce ban yi mata laifin komai ba hmm. amma kullum haka ake na gode to alhamdulillah rabbil alamin wannan ina fahimtar yanayi ne wanda yake bukatar a fahimci juna a kuma kawar da makirci na iblis domin ga alama akwai kutse irin na shedan kuma dama Allah ce inna shaytana yanzahu bainakum shedan na dasa hanyoyi na wato tija-tija da tashin-tashina wato a tsakaninku <clears throat> amma ba haka ba mai zai kai ga a ce tsakaninka da ‘yan uwanka a gida ba a wato zama da ya kamata har ta kai ya kai ga tsangama har ma ta kai sallan da kike yi ana cewa ba don Allah kike ba to waye shiga zuciyarki waye shiga zuci da har za a ce ba don Allah ba ni abin da nake baki shawara na farko ki tsara dagewa Allah kike so yadda da ki. duk wani wanda ke cikin damuwa na son gaya mai a matsayinka na musulmi ka yadda da Allah yaddan da ka san za ka yi bacci ka tashi kai ya ma wuce wannan ka yadda shi ke yin komai duk rantsi na damuwa ka yadda Allah ya fi ƙarfin wannan damuwar ta idan ka gamsu da wannan a zuci sai ka samu inshirah wato walwala a zuciyarka ba abin da zai shalle ka na farko kenan na biyu sai ki ɗau mataki a aikace da Allah wani da wani menene ke faruwa ne me laifi na a gaya ba laifi ba ne ko iyayenka ne na ga kaza kaza baya tafiya daidai laifi na da Allah nake so ko na samu na gyara wannan ba sulu adab bane ya danganta ga yanda misali kika furta magana ga iyaye ita kuma mahaifiyarki ta ce baki muka laifin komai ba ah, to dan me take tsangoba ki wai sallaki ba dan Allah kike ba kaga malamai suka ce as makulatun ila abubuwa na sirri bar ma Allah ake ko mutum yake sallah kace ba dan Allah yake ba sai ya caje ka gun ubangiji ka shiga zuciyarsa ne fa Allah shaqaqta an kalbi sahabi ne fa aka zo yaki ga wani kafiri sai kafirin ya laɓaɓo ya zo ya kashe musulmi in za a ɗau fansa sai ce la ilaha illallah don a kyale shi kuma sai a kyale shi aka yi haka har karo uku karo na hudu usama tubin zai sai kashe shi sai kai min zalla labari shi ya rasu ka tsita ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya faɗe ta sau uku ya rasu ya faɗa don ya kare kan shi kuma a zahiri me za ka ce in ba ka ba mm. sai ce tsaga zuciya ta gani ma ya ce ya za ka yi da kalmar shahadin in ta zuron tashin kiyama tana ta bakin hausa mutu ta ci ka gaban ubangi tana wannan musulma ce yar gidan ku kila yar ku ce ku ce tana tsalla ba don Allah take ba har ku ɗima wuta ta kowana hana mata nutsuwa to ki ƙara yadda da Allah ki ta istilfari, ki yawaita zikiri mai kyau kina yawaita faɗin la'ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil da yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billa. da zaran kin ji ana kyamar ki kawai ki dauka ƙarya ne wani lokaci shedan ne yake dawo mutum ko ya koro maka abin da yake ba haka ba to ka samu ƙarfin zuciya ka buge shi da imaninka ka ce kai ba haka ba ne. akwai wanda fa kawai sai ga an riya masu jawo mutane ko ana kyamar shi shedan na wannan tsaya ya hada kirgima da kowa ai ba ga ɗaya maka ido ba to kin kai din bai ma san ma abin da kake ciki ba ta kansa yake misali ya ma duka cikin sa to shi din yana wannan tsaye domin shi din yana daga cikin abin da yake so mumun ya zama cikin bakin ciki kuma in ya gadi ya buga ya hana ka bin Allah kaki to sai mu ka ta hanyar waswasi ce kaza ai kaza kaza ya bude ka da ainin shubuhat da shirme wanda yake ba dahir bane to mumini ya zamanto yana da manhaji na tafiya ta yadda ba zai bari iblis ya wasa da shi wallahu alam <coughs> mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam ayi mun karin bayani akan sahur kan wanda baya tashi sahur sai dai yayi kaman karfe goma na dare amma baya tashi lokacin sahur sunna ne mai karfi da bai kamata mai azumi yayi wasa da shi ba tunda ya tabbata sunan sallama cewa yana yin sahur an gane ko hmm. a ah, ba na son karanta wannan hadisin saboda ban bincike ingancin sa ba tukun tasahharu fa inna fi at-tasahhuri ko sahuri baraka eh ban kiyaye takharijin sa ba amma na san hadisi ne mai yawo cewa ku yi sahur cikin sahur akwai albarka to haka nayi nayi tawaqqufi sai na binciko takharijin sa kuma samar ban hadisi saboda komai ya zama to ka kai shi mahallin sa da ya kamata amma ba ma tare da faɗin haka ba sahur na da fa'idodi guda biyar an gane akalla guda biyar farko dai sahur yana sa kai koyi da sunar annabi ya tabbata yana yi alayhi salatu na biyu bin Allah ne inda ka bi annabi ai ka bi Allah man yuti rasula fa Allah na uku sahur na kawar da wato irin kwaɗayin cin abinci na safen nan mutum ya waye gari yana da wani irin sha'awar ya ci abinci don ka ake cewa breakfast ko kari yin da raɗin tun da ka tashi da dare kaci to kaga wannan zai taimaka maka wannan yin da ake samu da safe sai ka ga Allah ya maka maganinta wannan albarkacin sahur ne na hudu sahur kan baka wani karfin gwiwa har ka ci dogon zangon da rana za ta surmaya fa'idar sahur na biyar yakan sa azuminka ya bambanta da azumin yahuda don ba so to wannan a takaice ke tun da yake haka ne kuwa bai kamata ka bar sauro ba hadisi na gaya muku matsayina game da hadisi zan koma kan shi ko da gobe na Allah kai mu saboda karfa gwiwa amma wanda shi baya sahur din sai ci abinci karfe goma halas ya to wannan bai dace da sunna ba saboda sauro jinkirta shi ake ka kai can kusan jelar karshe na dare har ma aka ce in ka ƙari sahur tsakanin sahur da fitowar alfijiri a samu kamar aya nawa ne aka ce hamsin a karatu irin na matsakaicin mutum ba mai karatu hadaru ba wurwur sauri ba kuma mai yi yani a hankali ala ya zama to dai bai na zalika sabila to a samu aya hamsin <clears throat> wannan shekamata inda haka ne kuwa yanzu kaga misali a nan Kano alfijir na ketowa wajen hudu ne da minti arba'in da kamar bakwai da shida yanzu ko? Mm. to kaga mm, arfe biyar saura minti goma sha hudu a kano to ideally ko kuma ce bisa abin da ya kamata a dakatar da wato yin sahur mu ce karfe hudu da minti ashirin da biyar mm. in an yi dogon zango har da rabi ka ka samu ratan wajen minti goma sha nawa don ka fita daga wato shakka idan mutum ta kwa a makare to muddin har ya ci har zuwa ma karfe hudun ko da da minti arba'in ne baka cewa ya kuskure yana da rara minti shida misali amma saboda gudun kar a shiga cikin hurumin shi lokacin to sai a sami wannan rata wannan lokacin to sai ka tashi karfe goma kenan ba kai sahur ko da dai kai ka? sai mu ce eh ka sahur amma baka dace da karantarwa sunna al'ummar annabi ba za su gushe ba cikin alkhairi muddin suna gaggauta buɗe baki suna kuma jinkirta su kai baka jinkirta sadaka ka ci abincinka masha Allah amma dai ba a cewa ka sami sahur irin wanda annabi to ina fata dan wa a gane wannan kuma wani abu daya sahur ba fa lalle bane sai ka ci abinci ka cika ciki ka je ka kwaja jadin na ko ruwa makwallato ɗaya ka sha da niyya sahur ya so ayaba ɗaya in ka ci sahur ne illa iyaka za ka so ka ci abinci mai ɗan nauyi don ka samu ƙarfi to ko mutane iri-iri sun bambanta wani shi in ya ci abinci sai dinga mabas kamar da suke gaya mana mm. yanayin halitta ne amma lalle ka tabbatar sahur ɗinka ka jinkiri zuwa wani lokacin karka ci ƙarfe goma nan ɗan uwa ka kwanta ka tashi ka sharuwa kawai Allah ya dace da mu gaba amin ba ta gaba ya eh, tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam nisan kwana da imani Allah ya ji kan iyayen malam amin wa iya malam ina da mata tana son ta yi karatun alkur'ani ko ta saurara amma da zaran da ta fara karatun ko sauraro sai ta ji ba ta iyawa hmm. ko kuma idan wani yana karantawa sai ta ji ba ta jin daɗi bayan nan kuma tana yawan mantuwa sosai malam a taimaka mana da wasu addu'o'i ko shawara fa shi qur'ani shine addu'a kan shi wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara qur'ani biyu. muna saukar da abin da yake waraka ne daga cikin qur'ani karanta shi waraka ne fahimtarsa magani aiki da shi tsira ne ga barin halaka kiran mutane zuwa gare shi kofar da dace ga ubangiji ai magana ta ibn al-qayyim yana cewa man lam yashfihi al-qur'anu fala shafahu Allah yau ai duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba to kada Allah ya bashi magani Allah ya to amma tare da haka <clears throat> idan kina karatun qur'ani sai ki ringa jin ba ki jin dadi wallahi iblis ne kawai saboda ya ƙi jinin aikin da za ka samu rabota gaba don abokin gaban ka ce ya zai dakwai karatun ƙorani ya zai amince ka lazimturi na bautan ubangiji tun da ya san gayen da yake tsakaninmu da shi saboda haka ni shawara ta da zan baki yar uwa yawaita karanta ayatul kursi idan kika zo kwanciya tare da mun karanta mota ci alkus a baya annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin bukhari yana gaya ma su ubay ibn ka'ab yace ya abal munzir ko ka san aya da tafi kowace girma qur'ani sai ban sani wannan sai ka atal kursi sai taba kirjinsa sai ce li yahnika ilm abal munzir Allah ina maka farin ciki da samun wannan ilimi ayatul kursi na biyu abu da cikin bukhari annabi ya aike shi ya je tattaro sadaka na abinci da ya je yana tara sadakan a gona a kauye sai ga wata halitta tana zuwa tana sace abin da ya tara na abinci sai damtse shi wallahi zan kai ka gon annabi ce don Allah karfa mu asiri talauci ne da mai suna kyalika bai da ya dawo zai ci gaba da aiki sai sake ganin wannan halittar gobe ka sake dawo. ya cafke shi na uku ya ce daga yau na daina zan gaya maka wata aya in ka karanta ba shi ɗan da zai kusa da kai ayatul kursi annabi ce da shi amma wadda ka san waye ko ba sun shi ta ai shedan ne cikin sayar bukhari shedan ne ya gaya ma gaskiya ko da dai shi mai ƙarya ne sadaqaka huwa kadhub kenan karanta aji su saboda Allah in sha Allah akwai fata da alkhairi nake fice daga wannan in zaki haddace wannan addu'a dauki alƙalami ki rubuta sai ta fadin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin ya ubangiji karatun nan da na samu na baka ajiyansa ya Allah Allah mai domin shi lokacin bukata Allah ka kasa na manta amma duk girman addu'a kun sai ka hada da aiki Allah ya samu dace ya ba mu sa'a <coughs> mai tambaya ta gaba Abubakar Garama in na faɗa daidai yace assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce shin malam ya halatta mutum ya auri abokiyar wasan mamansa wato wadda take matsayin kanwar mahaifiyarsa wadda suke 'ya'yan mace da 'ya'yan maza da mahaifiyarsa abin fahimta a nan abokiyar wasan mahaifiya bahaushe yana da wato ɗan mace da ɗan namiji abokanan wasa ne mahaifiyarsa ƙaddara baban wani. ita kuma wannan abokiyar wasan mahaifiyarsa wance amma da baban mahaifinta da ita wannan sun haɗa tushe guda mai ta zama gare shi kenan ta zama uwa gare shi ta zama inda ya bangaren uwa ta zama to ainihin amma idan ko bangaren uwa ne ta zama khala mm. to cikin in ya tabbata khala ce to abin za ka aure khala ka ba cikin matan da Allah ya haramta aure su su goma sha biyar dinnan a cikin tsura mai lamba ta hudu da ƙarin guda biyu a cikin sunna ai je ce hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalat so bisa wannan bayani in ta tabbata khalati babu aure tsakanin in ko ba ita bace duk wata mace ka auna ta da mata 17 ko 18 in ba ta ciki zaka yi auren ta wallahu a'lam ah, Me tambaya ta gaba Abu Ahmad Muhammad yace assalamu alaikum Allah yau malam. da iyalansa albarka da na alaramma ya ce malam mutum na iya koya wa kansa ƙur'ani da transliteration don bai iya huruf ba? ba zai yiwu ba shi ilimi ba a masa tsaron waga ilimi ba a yi mai tsaron waga wato kutsayya a yi masa abin da bai kamata zanen ba ku wani misali kai tsaye kan wannan tambayar zai kai shekara biyu wata na fito daga ofis din anan masallacin sai na ji wani mutum wato yana karanta ƙur'ani oh na san manta me yake karanta na yawwa sai dinga cewa sun ma la tus'alunna yawma idin anin na'im sun ma la tus'alunna kai anan tebur a benci kai sun ma la tus'alunna ki kaga matsala ce Allah yana rantsa summa latus alunna wallahi za a tambaye ku shi kuma yana karanta latus ba za a tambaye ku ba me yake bakin boko yake karantawa duk la la ne sun da kila bai san ka'idar a sa l da double a ko kuma a sa a mai drawal a ba an fahimta hmm. sai dinga karan sun mal sai na fito na ce bawan Allah yaya haka sai dakatar da karatu su ce wallahi malam ne kanuri ne a mahaifar lagos ban samu na karatun ƙur'ani abin yana cimin zuciya na dawo kano in yi karatun ƙur'ani ita da kuma sai ka ɗauki translation bakin boko Allah yana rantsuwa wani abu zai tabbata kai karatun ka na nuna cewa ba zai yi ba amma kila ba ka da laifi don baka sani ba amma ka kaga mai cuta da shi anan yana so ya koyi qur'anin da bakin boko kaga kusan ya amsa wannan tambaya nace da shi malam ba a haka je ka samu malami musamman masha Allah daga gabas kake gidan qur'ani ka je ka zauna gwiwa da gwiwa gaban malamin ka koya maka baki da sauransu kar ka taba damuwa da girman shekarun ko kaza kaza saboda haka mu komo kan tambayar ba daidai bane wani koyi karatun ƙur'ani. wai da rubutun boko qur'ani ai ba da rubutun boko bane inna ji qur'anan arabiyya hmm. bi lisanin arabiyyin mubin qur'ani ba yiwa in ba da harshen qur'ani saboda kyawun da larabci ke da shi saboda jari na kalmomi da yake da shi saboda yalwa da yake da shi na wato yani ibarat da ta'abirat wanda sai ka kai kawo kafin ka kai ga sako amma arabiya sai ka baka mafita kawai saboda haka ba daidai bane ba na baka wannan shawara ko wani amma wanda ke da ido dama to ai yanzu misali idan ka zo ka rubuta madalibin ilimi yana da qur'ani ya haddace ya san arabiya dan ka rubuta masa da bakin boko bakin boku ba shike masa jagoranci ba sai dai ma yayi gyara kawo misali da na baku wannan bawan Allah kaga ya na la tusalun shi dalilin sa an sa l a Wannan ya ce la ya ce la wanda gina ma a rotun bai ma iya bakin bokun ba domin in dai la ne za sa laa guda biyu a misali ko wanda take da abin da kira ainihin capital a a ne drawal to amma da matsala da ishkali mutum zai iya zuwa a bakin boko ya sa ainihin wato ainihin eh, la kafan nan ya sa la kafan ya sa sino hmm. tun da bai iya faɗin sa ba da sauransu kurakurai ne kwarai masu yawa a je a koyi ƙor'ani a gun malamai da kuma harshen larabci wannan shi ne mafi alkhairi na'am alam sai tambaya ta ƙarshe ina gaba karanta ta zamu ba na'am wani wanda ya tambaya bata fito fili bane mun karanta mun karanta Hausa taki babu ma'ana mai kyau to ka bashi wanda yake ce wanda a ciki bai rubuta suna mai tambayar amma ya ce miji ne ya saki matarsa saki daya yace ya mayar da ita amma bai yi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 جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم wannan ita ce aya mai lamba 260 daidai wadda take magana akan ci gaba da abinda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa yani dalilin saukar ayan wasu malamai suna cewa annabi ibrahim ne wata yana tafiya sai ga jaka ta mutu mushen jaka ta kuma dabbobi in ka so ka ce karnuka sun kewaye ta suna ɗibar wadaka suna tiba suna cire a takaici sai ce Allah da ikonsa ko ya Allah ke rayar da matattu an gane mm. suka ce dalilin saukar ayakiya الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أشكين حديثي ملنبا دبوه لقريبير da talatin da bakwai a cikin kitabun tafsir sai ce suratul baqara babu sai babi babu wato ainihin wais qala ibrahim sai da wannan wurin babi ba bukhari kadai fitar da wannan hadisin ba haka muslim ya fitar da hadisin hadisi mai lamba ainihin wato 151 ita da wannan ruwaya haka ibnu maja al-qazwini hadisi mai lamba ainihin 422 haka imamu ahmad cikin musnad hadisi mai lamba 8,320 ainihin wato takwas mafaɗin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya ko da yazo wannan wuri hadisin Abu Hurairah ne sai manzo Allah ce nahnu ahqqu bishakki min Ibrahim yo ai mu muka fi cancanta da mu yi shakka sama da Ibrahim me ma wannan lafazin <clears throat> kafin fassara lafazin bari mu fassara ainihin me aya take cewa wa iz ka tuna lokacin da Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna min kaifa tuhil mauta nuna min yanda kake raya matattu saboda wancan abin da ya gani na gaya muku an ce ya ga mushin jaka dabbobi na ci ya Allahu akbar ko ya Allah zai raya wannan annabi Ibrahim bai shakka ba annaba ba sa shakka kuma kaifa daban ba kuma hal daban ba hal tuhil mota? Bangiji anya kana rayawa? a'a kai sai ce yaya kake raya an gane yawa balarabe bai zo ba a'a ya zo sallah yaya ya zo da bambanci mm. bai zo ba kana korewa ne amma yaya ya zo kana tabbatar da zuwa kana neman kaifiya ne kawai mm. kai babu iskali a nan rafton shi yasa annabawa suke cewa kai Ibrahim yi shakka yau da mun shakka kenan shine ma'anan na nahnu ahqqu bihi kamar da ke cin sayar bukhari annabawa ashakku la yatafarraqu ila imanihim qat'an ikanin su ya zarcen da kake tsammani abul anbiya ibrahim to shine yace ubangiji nuna min yanda kake raya mamata qala sai Allah ta'ala ce awalam tu'min ko awalam tu'min ko dai kai tafsirin hanza tu'min ruwaya imam warsh da sauransu ko tu'umin bi tahqiqil hamza ko ka dai baka yi imani ba ne wannan ai amanta malamai suka ce awalan wannan alif ɗin lil isbat ce eh ba wai tambaya ba bane na inkar ala ibrahim saboda yana da sabiƙa mai girma Allah kira shi umma so mutum wannan matsayi shakka san ba ta da mahalli ga zuciyarsa wato ya samu ta, ya Allah ke rayawa kaga ba koyo ba mm. ka suka ce wannan awalam tu'min wannan a suna kiransa aliful isbat mm. alif na tabbatarwa ne baka mm. imani bane qala bala chila bala tare da qaida arabiya bala takan zo a matsayin amsa in an saddara tambaya da koyo haka ne? haka ne ina ce alaisallahu bi ahkamil hakimi da za ku ce ka ce na'am to ka faɗi sai dai ka ce bala amma na ce da kai halji ituka na zo rinka sai ka ce na'am amma na ce alam atika ban zo sai ka ce bala arabtun? Mm. sai ce bala a ubangiji na imani walakin liyatuma yatma inna kalbi Allah ina son zuciyata ta natsu ne kuma wannan tambaya ba na ibrahim kaɗai ba annabi musa mace ce rabbi ne. an zuru ilai Allah ina son ganka qala lan tarani walakin anzur ila aljabal qad kafa sutrani fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani bazaka kenan akwai tashawwuq da daukantuwa ko lokacin da aka ba annabi zakariya bisharan haihuwa me ce kala rabbi ji alli aya wato dan adam shi ya roka shi ne ai ka gani a bane aya to wannan dokantuwar kamar kai ne a ce yarinyan nan da kuka zuba tsere da mutane guda goma to an ce za a baka sai kai ce da Allah yaushe ne ne ko baka ba saboda dinyar makawo ta nuna hannun shi gashi ba an ce an baka an ce ka kowa ya dakatar sai ka ce yaushe ne ne dan kada wani ya zo maka mahangurba daga baya to kaga ɗan adam yani amrun jibilli qadari halki, dan adam ya dokantu kwakwalwa ta imamu zuwa ga abin da take bukata waɗannan al'umma ce da suka fi kowa daraja saboda saffa ne na halittar ubangiji ubangiji nuna mini yanda kake raya matacu Allah ce eh baka imani ne, kala sala na imani sai dai zuciyata dan ta samu nutsuwa ne to shikenan sai Allah ce to shikenan fa khudh arba'atan min at-tayr je ka samo tsuntsaye hudu tsuntsaye nawa hudu hudu fasurhunna ilayk ay qatti'hunna ka gutsutsura rasu, ka tattara su zuwa gare ka shine fasurhunna gutsutsura rasu, ka yanka su ka cakuɗa nama da kashi, da baya da kwankwaso duk ka cakuɗa wuri guda har suna cewa da nan kuma aka ce rike kawunansu gangan jikin da ama rike kai din wannan karin haske na malamai <clears throat> tsuntsayen nan ba gaya mana ko suwaye sha ai zakara ne akwai agwagwa ya akai karim sha akai tsuntsaye ba dole bane mu san identity din su tsunzo tsuntsu ne dai da an ce tsuntsaye ba saniya bane tashi yake saboda ka tsuntsaye guda hudu ka gutsutsura su ka cakuɗa naman su zuwa ma'ana ka riƙe ka rike kawun sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan ka samu duwatsu ka je ka bayan kayan yin su ka ci cakuɗa su ka ɗebi namu wannan ka je ka sa akan wancan dutsen wannan ka sa duka rarraba su sun cakudu sun mad'uhunna sannan ka kira su ya atinaka fa'aya Allah bai ce ya tsirna ba za su zo maka da kafa suna tafiya domin da sun tashi ɗaya sun ɓace ai za su zo maka aka ce da ya rike da ya kira su kaddara yin ya ke kwasa-kwasa a babu ta taho sai da zo malam kirif sai ta haɗu da kanta da ke hannun shi sai ta kasance muri ta zama halitta da sanin khilkar sauya la ilaha illallah in talatalo ne ya kai talatalo a dikin romi yalla ta'al itla sai ya zo kan sai haɗu jikin haka fa Allah nuna musu wannan iko wallahu ghalibun ala amrihi an gane sannan ka kira su za su zo maka sa'a cikin sauri wa alam dan ka sani annal kuma ka sani annallaha azizun hakim Allah azizu gagara misali bawaye hakimun kuma gwani aya ta gaba <clears throat> مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم شكرا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا هذا لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kuma wani wadi ne daga cikin wato majalat na Qur'ani mai girma inda za a kai mu zuwa ga wata duniya wadda ta shafi harkar ciyar da dukiya domin akan infaƙi sai da aka ambaci kusan aya goma sha hudu cikin lissafin da na yi a kan muhimmancin ciyarwa ciyarwa ciyarwa domin ɗabi'ar ɗan adam yawanci takan yi rowa mutum iya samu ɗabi'arsa ne ya zama tana da rowa to rowa kuma ƙazanta ce a zuci da muke roƙo Allah raba mu da ita ya ba mu ikon yin daidai iyawarmu Allah ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwaci misalin waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaga kalmar Allah shine sabilillah da yace amwalahum bai ce na nuqudahum ba ba wai kuɗi ruwa ba al'amwal ya tattari duk abinda kai koda zara ne yanzu misali motarka malul lak hmm. yara mal wala gidanka da ka gina mal ne ai tufafin da wayoyinka misali to kaddara kana da waya guda goma saboda yanayin business ɗinka ya saka yaka sai ka ce duk a kwashe biyar ka je ka bayar a je a hakan streaming na wannan tafsirin a ko'ina misali misali ba to ga ka ce da dukiya ba lallai sai kuɗi ba zunzurutun kuɗi don mu san kalmar dukiya ta fi faɗi sama da ka ce kuɗi kawai waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu dan daga hanyar Allah Allah ka samu na cikin shi to ga misalin su kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba misalin su kamar wato kwaya ce kamar kwaya ce da ka shuka kwayar gero kwayar iburo kwayar acca kwayar kwayar kwayar kai kwaya ɗaya sililiya fiririya kawai ka shuka amma kuma an ba ta saba a sanabi sai kwayar ta tsirar da zangarniyoyi guda bakwai sanabi ya a'il jam'in sumbula an gani hmm. wato sai ta haifar da ko ka ce ta tsirar da zangarniya zangarniya ba haushi yakan maimaita wannan jam'i ta hanyar takarari ko ce da kai zangarniyoyi guda bakwai to ka duba fa fi kulli sumbulati cikin kowace zanganiya guda baka kowace ciki mi'atu habba akwai kwaya 100 nawa kenan 700 Allahu akbar sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha ai Allah yana riban yalada ga wanda yake so Allah ka sanya mu cikin su amin kuma wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar baiwa ne mai yalwar kyauta ne Allah alimun masani ne wannan akwai jan hankali zuwa ciyarwa musamman wannan wata mai albarka mai daraja wanda ga shi nan yana shirin nadi tabar masa mai kanshi mai alkhairi Allahu akabar tun da ya muna ce muna kwana ta nawa yau shi da kaga bai ma kai sati ɗaya ba kamar yau aka fara abin da ya rage mana kwanakin ka ciyar da abin da Allah ya hore maka Allah ka ba mu an gane kana iya kiran mutane shan ruwa kana iya shirya shan ruwa a gidanka ko a ina a yi abinci a gidan kurkuku abin bakin ciki ne a ce har an samu kirista 'yan mishan wai suna kewa 'yan kurkuku abinci da watan ramadan ko musulmi wannan rahoto ya zo hannun an gane kila kace to laifi eh za ka yi wannan tambayar ne saboda ainihin baka san da ka dosa ba a rayuwa in ba haka ba ai banza ba ta kai zo muka. wanda ya fidda kuɗin da haka manufarsa ya yaki addini so muna faɗa saboda zaburar da himma da sa ido wani in bai rudu ba wani zai rudu a dalilin wani abinci har kila ka ce mai laifi saboda duniyar musulunci tana wani sai ko kana wani daban sai Allah ka kiyashe mu ciyar za mu samu ladan ciyarwa daidai iyawa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah to sai kuma Allah ta'ala ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda daga hanyar Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan kuma ba su ainihin bita da kulli kan abin da suka ciyar bita da kullin mannan kwakwara wala adha ko cutarwa Abin da ake ce masa kwakwara shine gori aini ma kaza kwakwara kenan to ba su bata ainihin sadakarsu da kwakwara ko gori ko kuma cutarwa yana cikin jama'a ka ce ne na baka wannan hular kusa na kwace ka cutar da shi to waɗanda ke ciyar da dukiya da wannan sharaɗi biyu ba su abitu da ƙullin kwakwara ko ka ce gori daɗa ko cutarwa to su masu irin waɗannan sifofi Allah ka samu na da sifofin lahum ajruhum inda rabbi kika ce lahum wato ainihin ajarul majrur ne tana faɗantar da wato an mallaka musu ya tabbata gare su sai ce ajruhum ladan wato ladan ma'ana su amma inda rabbi kalli daraja din lahum ajruhum inda rabbihim ubangijin nasu ne kuma Allah abu a wurin salaya zai baya tozarta to suna da wannan babban lada kuma sannan wala khawfun alayhim sam babu wani tsoro da zai riske su wala hum yahzanun da ba za su yi bakin ciki ba Allah ka samu dace amin شكبا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله يتي قول معروف زنشيني شو معروف زنشن ده شريئة تتي اي بركة شيني معروف wa mafiratun da ya fiya khairun shefi alkhairi min sadaqatin fiye da sadakar da za ka bayar ko wani zai bayar amma kuma ya ba'uha aza cutarwa ta biyo bayan sadaka din misalin da na bayar yau mutum magana mai kyau wani kana neman sadaka ta wallahi babu kai hakuri Allah ya baka Allah ya mana buɗi gaba ɗaya, duk muna nema gun ubangiji to kai wannan magana ya take ce to gashi gobe kuma ka ce kar ka sake zuwa rago lalatacce misali hmm. kai ɗin da kake da shi ai ba wai kafin shi ba ne ka gode wa Allah da har Allah ya sanya ka kai ne mai bayarwa ta shi kenan ba li'ana yadda ulya khairu min al-yadis as sufla so dan ka bayar ba abin ka yi kafafa ba ko ka yi wani koko da Toro koko da wani kora hanci in Allah ya ga dama wanda yake mika hannu a bashin sai gobe ya zama shine mai baka kuma kana mika hannun saboda wa mazalika ka alallahi bi aziz sau nawa ne aka sami rajulun gani istaqar mawadaci ne ya talauci an gane da sauran a kara mutum yayi eh, yi sa'atul istimal ya muna na damar da ya samu zance mai kyau da yin afuwa da kawai da kai shi ya fi. da sadakar da za ka bayar kuma ya taɓa ha'aza cutarwa ta biyo baya ka sani wallahu ghaniyun halim Allah ya wadata gaba da duk abin da za ku bayar halimun mai kuma haƙuri ne ana ta yi yana kawo da kai jalla jalaluhu sannan in an tuba mai ce biya shafi duk abin da ya wuce na'am يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وما يتبقى آية aya mai tanda ده a ƙarshen شافي kenan mushafin da ke na wannan sura suratul baqara Allah ta'ala ya sake mana irshadi yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani mun sha faɗa a har kullum idan wannan kira ya zo wato kiran ubangiji na gaya muku a farko iri nawa ne iri nawa ne iri uku ne kuma iri hudu na faɗa a farko farkon tafsirin akwai kira irin na mutuntawa shine ta ladina amanu ya fi waɗanda suka yi imani kaga wannan Allah ya mutunta mu domin ya kira mu da babban abin da baka da abin da fi shi imani wannan ana kiransa Da'ud tashri dan ya sharrafa mu da imani araftum akwai kira na biyu wanda yake na kaskantarwa ya ladina kafaru babu ita ne la ta'bur al-yawm ya ayyuhal ladina kafaru la ta'bur al-yawm tarfi uzri yawm amma da me kira su da amanu mm-hmm. da me to kafirai mai ce walkafirun zalimun hmm. a shi wulakanta sai wannan ana kiransa nida'ul mahamma wulakanta sai Allah akwai nida'i kuma wanda yake kawai wato eh, nida'un nasaba ne ya bani adam ya ai nasaba ce ya ku ayan adam ba kira ba ne amma nasaba ce zuwa gawa ya bani isra'il ba nasaba ba ce? akwai kuma kira na uku Kira menene ya ayyuhan nas shi kuma wannan kira ne kawai na mutuntaka kowa ma an kira shi saboda yayin nan tsaba yawan na amanu bane ya ayyuhan wannan kowa da haka malamai ke cewa hatta al mu mukhatabuna bi bifuro shari'a kafirai su ma an kira su zuwa ga fari ko usulul shari'a an ce su yi imani saboda al'ummar Allah iri jure akwai ummatu da'awa akwai ummatu al'ijaba al'ummar da dama can ta riga ta amsa mu kenan Allah mun gode maka alhamdulillah ummatul ijaba kenan kun amsa kira akwai ummatu da'awa al'umma ta ce amma ana cigaba da da'awa wannan Allah na fada arziki sai gane sai ne arabtum baka akwai nida'at a qur'ani gida hudu nida'ul mahmada alladhina amanu nida'ul mazamma نداء الانتصار أو النصب يا بني آدم يا بني إسرائيل نداء الإنسانية يا أيها الناس سكنا أقول لكم دريجي نعم أيوة الإنسان ما آه، نعم متن ديني إيه، أي متن da shiga cikin annasu ba? Lansa yana cikin annasu ai. To duk cikin su wani kira ji tsada arabtum <clears throat> dan mas'ud cewa Allah ya kara masa da idan Allah ya ce allazina amun ya ku inda suka yi imani to ɗayan biyu Allah ko dai zai baka umarni ne to ka umartu ko zai baka hani to ka hanu to ku kalla na umarni ne ko hani Ya amanu la الذين sadaqatikum bil manni wal بالمن umarni ne ko hani? Hani. ya ku da suka yi imani saboda Allah na son mu kada aiki lalace su kar ku ɓata sadakokinku jami'in sadaka bilmanni da ƙwaƙwara na fada ta shi gori wal aza da cutarwa ka sadaka ka zo ka dinga yin gori to babu kyau shi kwara wal aza da kuma cutarwa sai Allah ya bada misali kuma walillahi masalul a'la sai ce kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas kamar wannan da ke ciyar da dukiya don mutane su gani ri'a'an nas ba don Allah ba wala yu'minu billahi wal yawmil Ba baya imani da Allah da ranar lahira to tsaya ka ji fa masaluhu misali shi irin wannan mutum sai ce kama sali safwanin alayhi turab kamar tamfalakin dutse ne kamfa kun san kamfa hmm. kun san fa Na, duk amfani sau Jaya, akwai rarrayi a kai to misalin kan fakin inda za ka je misali irin tudun wada akwai duwatsu yawwa inda za ka je irin su lafiyar bare bare za ga wato kan dutsen nan suke shanya alabu a kai to misalin kan fakin dutse falfal gashi to Allah ce wanda ke ciyar da dukiya don riya yana kwakwara da gori da cutarwa je ka ya ciyar to amma misalin sa agun ubangiji mutum ne samu kanfa kanfa din sai ɗebi turbaya ya zuba kuma sai su ɗe shuka ko fa asabahu wabilun da ya samu kanfa din ya zuba ainihin rabin shi na tiba kuma sai shuka sai Allah ya sauko da ruwa ruwa mamahu kamar da bakin ƙwarya ina shuka take ya ce ka kaho salda sai ya bar shukar ta tsatsan dauri tsantsar halda khalas da ya zo sai tsinci ƙwayarsa can yayi yi daidai da wanda ya je shuka a ƙasa mai yabanya in ka shiga ai to zai ba misalin wannan shi yasa farko sai ce waɗanda ke ciyar da dukiya dan Allah shine kama sali habbatin an batattala ai farkon magana ke amma fi tarfil muqabil alladhi yunfiq malahu ri'a an-nas wa yi nas bil mann wal adha to shi ga sakamakon shi kamar wanda ya shuka ne akan fa an gane ruwa ya zo mamako kamar da bakin ƙwarya ya kelayar in ka so ka ce aka ya kore duk abin da aka shuka ya bar shi kawai tsartsar salda sandararri babu komai a wurin haraftun la yaqdiruna ala shan ma kasabu ba su da ikon cin amfanin komai bayan wahalar da suka yi ko yanzu mai irin wannan shuka za ka ce da Allah ka samu dami nawa sai ce wallahi sai dami wahala Allahu akbar to wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shi da mutane kafire a nuna maka masu irin wannan hali su sadaka suna kwakwara suna gori suna kaza kaza in ba su mai da hankali ba sun gegi hali da ɗabi'a irin ta kafirai Allah ka tsare muka kare mu la'alla bi hadal qadari kifaya ونكتفي بهذا القدر ونرجو الله تبارك وتعالى ya azurta mu da fahimtar Qur'ani ya karanta shi yadda ya kamata ya kiyashe mu sharri na iblis ya taimake mu mu da duniya lafiya ya kawo mana lafiya da zama lafiya a kasar mu da kuma dukkanin makwabtan musulmi marasa lafiya Allah ka sada ka faɗin fiya rabbal alamin ya Allah masu nan bukatu Allah ka biya mana gaba daya wannan majalisi na tafsi da ke haɗuwa ya Allah duk bayan ka ne kowa da bukata Allah ka biya mai kowa da akwai abin da yake jin tsoro Allah ta'ala ka ajiye mai dan wa mala awal aqil zakire da ke jan baki shi ma Allah ya azurta shi da haihuwa ɗazin nan ko Allah ya albarkaci abin da aka samu ya ba uwan lafiya haka duk waɗanda suke fara haihuwa Allah ya sauke su lafiya Allah ka ba mu na nagartattu masu da'a masu muruwa masu ta'awa da kushu'i da inaba da wato sabati aladdin ya ubangiji Allah ka taimaki malaman wannan na sunna duk inda suke su kare duk wani malami da kaza ga sunna Allah ka bashi taimako Allah ka bashi agaji wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ya rabbal alamin ka kare su daga shar masharran da makirci masu makirci wanda suka kulla musu makirci Allah ka mayar kansu makirci ka nuna musu iyakan sun daga nan duniya rabbal alamin Allah ka daga musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh